لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد منا ما سبو دياغ الله سبحانه وتعالى لينونا من وانا رانا تالي تنين وانا كذا مفارقة راتم نفرقو وانا مسلاتينا na tatu plus a wato ainihin 30 ga watan muharram alif da 430 wacce ta yi daidai da 26 ga watan yanayar shekara ta 2009 littafin da muke son mu karanta shine al'aqida al-tahawiyya littafi ne wanda yake zai mana bayani kan abin da ya shafi tauhidi domin duk sanda aka ce mutum ya rasa tauhidi ya yi asarar rayuwarsa sannan kuma dukkanin annabawan da Allah ya aiko subhanahu wa ta'ala abinda suke kiran mutane zuwa ga na farko shine tauhidi don haka dole ne ya zanto mutum musulmi ya yi riko da wannan tauhidin duk abinda da yake ya rasa matukar yana da tauhidi bai sa ba amma idan ka rasa tauhidi duk abinda ka samu baka samu ba to don haka wannan littafi na aqidatu tahawiyya na wani babban malamin mu ne kamar yadda yake ainihin malam ya yi bayani a cikin littafi ya ce bismillahirrahmanirrahim da sunan allah mai rahama mai jin kai wasu mu suna ce bi ismi ba a ce bi ismi domin irin waɗannan sunaye ne waɗanda sun zo a cikin larabci ba a sanya musu abun da ake cewa hamzatul qat don haka sai a ce bismillahirrahmanirrahim kama akwai Ismun, أست ابن ابنة ابن Isnaini, Isnataini. waɗannan sunaye ne waɗanda ba a sanya musu hamzatul qata don haka sai a ce ismun alismu in hiya illa asma'un muha, bi isa lismul fusu ba'da iman ba a cewa bi isa ismu da sunan Allah mai rahama mai jin kai har kullum yadda muke bayani idan muka duba kalmar rahman ta fita rahim yawa kenan rahamar Allah tana shafan mumini da kafiri a nan duniya amma rahim ba da kowa take samu ba in ba ga mumini ba shi yasa rahman ta fi kalmar rahim yawa rahman tana da kalmomi guda hudu sannan rahim abin nan ar-rahman suna da kalmomi kusan guda biyar amma rahim tana da guda hudu saboda rahamar Allah tausayinsa yana saukar wa mumini da kafiri a nan duniya amma jin kansa ba ga kowa ne sai ga mumini na alkiyama shi yasa ya ce illa man ata Allah bi qalbin salim wa inna min shi'atihi Hila ibrahim idh a rabbahu bi qalbin salim zuciyar na ita ake duba alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai idan muka duba qur'ani gaba daya mu ga a wurare daban-daban daban Allah ya yi amfani da godiya a lokacin da alkur'ani ya sauka Allah ya gode wa kansa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja a lokacin da ya halicci sammai da ƙasa ya gode wa kansa alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusula Alhamdu الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل wa nur. sannan ya kare gaba ɗaya. ya alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin girman fatihan nan ya kai ga don mutumin da ya yi sallah babu karatun fatiha bai samu sallah ba saboda karatun sallah rukuni ne farilla a cikin sallah don haka shi sa godewa Allah a dukkanin kowane irin yanayi ya zama wajibi akan musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana wannan a cikin hadisi idan abin da yake so ya same shi na alkhairi yakan ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat na gode wa Allah wanda da ni'imarsa kyawawan ayyuka suke cika kai in ma abu ne wanda annabi ke gudu ya same shi bai bushewa yana gode wa Allah yakan ce alhamdulillahi ala kulli hal amma sai ce wa na'udhu billahi min hali ahlin nar muna gode wa Allah a cikin dukkanin halin da ya same mu amma muna jin tsoron Allah daga hali irin na mutanen wuta ashe kenan kun ga godiya a dukkanin hali gaba daya dole ne mutum musulmi ya gode wa Allah saboda Allah ya baka abu kafin ka tambaye shi Allah ya yi ka musulmi baka ce ya yi ka musulmi ba wanin ka kafiri ne bai da addini bai san yadda musuluncin yake ba don haka shi sa a lokacin da Allah ya halakar da azzalimai ma ya gode wa kansa faqti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin sannan an gama hisabi ran alkiyama Allah zai gode wa kansa wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ashe kalma ce wace Allah yake son ta yana kuma ainihin tinkaho da ita don haka yake so a gode mashi da ita in ka duba daga ciki ne aka samu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kakan annabi Abdul Muttalib a lokacin da aka tambaye shi don me ka sami shi muhammad ya ce sammaituhu muhammadan liyakuna yakuna muhammudan inda allahi nas na ce da shi muhammad ne don ya kasance abin godiya a wurin mutane da kuma allah subhanahu wa ta'ala a ce kun ga godiya dole mutum musulmi a duk inda ya tsinci kansa da halinsa dole ya gode wa allah qala al'allama malami masani ya ce wannan atta'u malamai suna kiranta almubalaga. ba ta'u ta'anisi bane ta'ul mubalaga wato in ilimin ya isa ya kai kwarai sai a ce al'allama haka kuma in fahimta ta kai ta isa kwarai sai a ce alfahama da ta'ul. ba ta'ul ta'anis bane Ta'ul ne na mubalaga wanda take nuna kwarai an kai wani matuka hujjatul islam in an ce hujjatul islam malamai sun yi bayanin shine mutumin da ya haddace hadisai dubu ɗari uku wasu ka ce a'a in an ce hujjatul islam shine mutumin da yake ba wani hadisi wanda yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗe shi face ya san inda aka faɗa da dalilin faɗan sannan kuma hadisin ya inganta ko bai inganta ba shi aka ce da shi hujja wato wanda ake ainihin kafa ainihin hujja da shi a cikin musulunci sunan shi abu jafa mahaifin jafa amma asalin sunansa ahmad ne bun muhammad bun salama bun salama al'azdi ya fito cikin wata kabila ta al'azd sannan al-misri asalinsa shi mutumin misra ne al warik wato wariki at ya fito daga wani ƙauye da ake ce da shi tuha daga cikin ƙauyukan misra bi misra gashi nan a cikin garin misra rahimahullah ya ce allah ya ƙara mashi yadda haza bayan malam ya wannan shimfiɗa ya ce wannan littafi da zan ambato ko kuma na rubuta zikiru bayani aqidati ahli sunna wannan ambato ne ko ko bayanin aƙidu ne na ahli sunna abin da sa ake ce da su ahlus sunna saboda su ne suka fi kowa kokarin koyi da abinda da annabin ya kawo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda abdullahi dan umar yake radiyallahu ta'ala domin abdullahi dan umar ya fi kowa kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin kananan sahabbai duk abinda annabi ya yi ko ya san hikima ko bai sani ba abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu yana kokari ya koyi da wannan a don haka ya ce wannan shine ambaton bayanin aƙidun ahalus sunna wal jama'a da kuma wato masu bin jama'a saboda ahalus sunna mutane ne waɗanda yake su matsaurinta guda mutane ne waɗanda yake ba su raba kan jama'a saboda sun yi riko da alƙur'ani kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su إنما المؤمنون إخوة فأصلهم بين أخويكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا دعاك سوسنا su أكن أبندا مقباتا abinda magabatan كي shi yasa ake ce da su ahlus sunna ma'abuta sunna saboda sun yi riko da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wal jama'a saboda suna nan akan tafiyan sahabbai radiyallahu ta'ala anhum ajma'in duk abin da aka ce annabi ne ya faɗa sahabbai sun aiwata, su suna nan akan wannan fahimta ba su yarda su rabu da ita ala madhhabi fuqaha'il milla yace na rubuta wannan littafi ne akan wato mazhaban malaman fiqihu na tafarkin abi hanifa shine an-nu'man bin sabit al-kufi mutumin kufa wato kenan za mu fahimci cewa shi malam wannan abu ja'far ahmad bin muhammad yana bin mashaba ce ta abu hanifa don mun riga mun san cewa fitattun mashabobi waɗanda yake sun shahara guda hudu ne abu hanifa ita ce mashaban shi ta farko sannan mashaban imam malik sannan mashaban shafi'i sannan mashaban ahmad bin hanbal waɗannan su ne fitattun mashabobi amma akwai wasu ƙananan mashabobi waɗanda yake ba su shahara ba wasu malamai suna gani guda bakwai ne wasu na gani a'a guda goma ne to amma shi yana ɗaya daga cikin mabiya abu hanifa rahimahullah don haka ya ce na tsara wannan littafi ne aƙidar ahalus sunna wal jama'a akan abin da ainihin abu hanifa yake a kansa da wasu ɗalibansa wa abi yusuf da kuma abu yusuf shine yaqub bin ibrahim al-ansari wato mutumin madina wa abi abdullah muhammad ibn al-hasan al-shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in shi malamin da muke maganan nan a kansa wato abu ja'far rahimahullah yana ɗaya daga cikin fitattun malamai a cikin garin misra a wancan lokaci wanda yake har ya taɓa rike matsayi na alƙalin alƙalai a wancan lokaci na ƙasar misra ya zamana a cikin bayanan da ake cewa in dai ana neman fikihun mazhaban abu hanifa to shi ne a wurinsa na iyaka gaba ɗaya ana nuna shi da ɗan yatsa ana irin bayanin iliminsa da allah ya bashi akan wannan mazhaba don haka mutum ne mai falala kwarai kuma daga cikin talibansa akwai tabrani rahimahullah wanda yake malamin hadisi ne yana ɗaya daga cikin talibansa waɗanda suka ji daga wurinsa suka lazince sa suka bisa sau da ƙafa kuma shi ma ɗin ya ji daga manyan malamai ya kuma rubuta littattafai da dama da dama akan abin da ya shafi alƙur'ani abin da ya shafi hadisi abin da ya shafi wasu abubuwa daban-daban daga ciki akwai littafin mu wannan wanda muke magana a kansa wanda abu hanifa ke kiransa alfiqhul akbar wato fiqhu babba domin furu'a a cikin musulunci shine ake cewa alfiqhul asghar karamin fiqhu idan ka san sa ya zanto ba ka da tauhidi addinin ka bai cika ba domin tauhidi shine mutum tauhidin nan abin da yake karantarwa sanin Allah tauhidin nan abin da yake karantar da kai abin da ya same ka daga Allah ne tauhidin nan wannan abin da ke karantar da kai abin da ya kuskure ka daga Allah ne don haka duk mutumin da bai san wannan ba ba za a ce da shi musulmi cikakke ba malam yake cewa wa ma ya'taqiduna na rubuta wannan littafi ne na aqidar ahlus sunna wal jama'a da abinda su waɗancan malamai da na ambato suke sakankancewa da shi wato abu hanifa da kuma ainihin sahibansa guda biyu min usulid din na daga cikin asullan addini waya dinuna bihi rabbal alamin na rubuta wannan littafi ne akan abin da na samu malamai na su abu hanifa akai wanda suke bautan allah maɗaukakin sarki da shi sai ya ce na ƙulu muna cewa fi tauhidin lahi a cikin kadaita Allah in an ce tauhid kadaitawa daga wahada wahidu tauhidan kadaitawa tauhidin nan kuma kamar yadda malamanmu na sunna suka nuna mana ya rabu gida gida uku akwai tauhidin rububiyya wanda yake shine ainihin tauhidin sanin Allah da ayyukansa kafirai sun tabbatar da wannan tauhidi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah kafirai maguzawan mushrikan farko da can sun tabbatar da wannan tauhidi saboda idan musiba ta same su wa idza massakum ad-durru fil bahri dal wa idza massakum durru fil bahri man tad'una illa iyyah sun san cewa akwai Allah in cuta ta same su a cikin tsanani idan sun hau kwale-kwale ba kowa suke kira ba in ba Allah ba ashe kenan kun ga tauhidin sanin Allah da ayyukansa kafiran farko sun san da wannan sannan akwai tauhidul uluhiyya wanda yake shine tauhidin kadaita Allah da ayyukan bayi an ce ayi kaza ayi sallah misali ayi azumi ayi abin nan ya lazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an ce ayi sallah wa aqimus sala wa atuz zakah an ce a roƙi Allah a yi addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib an ce a yi dogaro ga Allah fa alal hayyin alhayy alladhi la yamut irin waɗannan abubuwa tauhidin Allah da ayyukan bayi to wannan shine wanda kafirai ba su yarda da shi ba saboda su ba su yadda a ja'ala al-alihata ilahan wahida suna tambayan annabi alaihi shin zai sanya abin bauta ya zanto guda daya inna hadha la shay'un ujab wannan wani abu ne na ban mamaki kware ka duba uslubin qur'ani bai ce ajibun ba domin ujabu ya fi ajib in ka ce ujabu shine mamakin da babu wani mamaki bayansa don haka suna mamaki a ce ya za a yi a ce duk kowa da kowa babba da karami tsoho da yaro a ce abin bautawa guda ɗaya ne sannan tauhidi na uku tauhidul asma'i wa sifat tauhidin sanin Allah da sifofinsa da kuma ainihin sunayensa shine qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul kama da kaman Allah babu sifa irin ta Allah babu ayyuka irin na Allah babu sannan zati irin na Allah babu shi wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalika duk yadda ka tsuguna ka saƙa ka duba ka raya ka kaɗa ka mara allah ya saba wa abin da tunanin ka ya faɗo ma amma akwai sifofi da allah ya tabbatar wa da kansa wanda mu mun yarda da su misali amma shi ya san yadda suke kamar daidaito a kan al'arshi arrahmanu ala al'arshi stawa ya tabbatar wa da kansa hannaye yadullahi fawqa aydihim ya tabbatar wa da kansa fiska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya tabbatar wa da kansa kafafuwa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wuta za ta cika a cika ta a cika a ce kina neman ƙari ta ce ina nema har sai Allah ya ɗaga ƙafafunsa ya taka wutan sannan ya ce ya ishe ki sai ta ce ya isa ya Allah mun yadda da waɗannan sifofi amma Allah ne ya san yadda suke mun yadda da wannan ya tabbatar wa da kansa sakowa daga sama kamar yadda hadisin muslim ya tabbatar yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya Allah mahaliccin mu kowane dare na duniya yakan sauko daga can sama zuwa nan saman duniya shi ya san yadda yake sauka amma mu mun yadda da wannan ba mu ce ya yake saukan ba ba mu ce ya me yake yi ba amma dai mun yadda a matsayin mu na ahlus sunna wannan shine ake cewa tauhidul asma'i was sifat tauhidin sunayen Allah da kuma ainihin sifofinsa abinda Allah ya tabbatar wa da kansa za a tabbatar masa da shi qul Allah aw ar-rahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu da sunayen Allah kyawawa ake kiransa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna kamar da hadisi ya nuna lallai Allah yana da sunaye 99 ɗari babu ɗaya wanda ya kiyaye su yayi aiki da abin da suka kunsa la shakkan ji annabi ya shiga aljanna to tauhidin nan shine abinda duk wani annabi da Allah ya aiko a doron kasan nan abin abinda yake kira mutane zuwa ga kenan وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله دك النبي ديزو كو ينا كيران كواني زواج توحيد الله أإله مع الله أقول وني الله بند الله بل أكثرهم لا يعلمون أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ذاك شيء ده أكوي الله تعالى الله law kana fihi ma alihatun illa la fasadata inda akwai wani Allah tare da Allah cikin sammai da ƙasa da shikenan da halittar abin nan sama da ƙasa ya wargaje amma saboda babu shi yasa dole ne kuma a cikin tauhidin nan shi ake cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah malamai sun mana bayani annafi wal isbat zaka kore duk wani abu wanda ba Allah ba sannan ka tabbatar da Allah wannan kalima tana da ka'idoyi da sharuɗa dole kamar yadda nake bayani ka yadda Allah shine Allah babu Allah sai Allah Allah shi ya sanya wa kansa Allah ba kuma shi da abokin tarayya sai shi kansa shi kadai hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani mai suna irin na Allah babu shi don haka tauhidi shine abin da ake ta nema a wurin mutane ka sakankance ka san mai baka shine Allah mai hana ka shine Allah mai cutarwa shine Allah mai amfanarwa shine Allah wannan ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya dauki Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala wanda ake kiran shi turjumanul umma wanda yake shine wanda yake duk wani abu na al'umma ya kare a wurinsa yace ya gulam inni uallimuka kalimat yana karantar da shi tauhidi ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah zai kiyaye ka kaga sigan hadisin ihfazillah yahfazka ya kawo abin da ɗauri wannan shi ake cewa a larabci majzumun ala talab akwai bambanci tsakanin ihfazillaha yahfazuka da kuma ihfazillaha yahfazka misali kamar mutane da kace istaqimu wattasilu yarhamkumullah da kuma yarhamukumullah akwai bambanci ku daidaita sahu Allah zai muku rahama in kace yarhamu da dhamma ma'ana rahamar tana wurin Allah in ya so yana iya yi in kuma ya so ba zai yi ba amma in kace yarhamkumullah da ɗauri majzumun ala talab wato ka yanke cewa lallai in har kun daidaita sahun nan da aka nema to shikenan gafara Allah ku ta same ku muna fahimta to shine ihfazillah ka kiyaye Allah yahfazka Allah zai kiyaye ka wa kana haqqan alaina wa inna jundana haka al'amarin yake ka kiyaye Allah zai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah gaba gare ka don san da aka yi kokarin shirya maka wani al'amari Allah yana gaba da kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah kamar da yake ya tabbata da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ka yi hakuri inna kafainaka almustahzi'in ashe kenan kun ga tauhidin nan shine ake kokari wanda yake dole ne kowane mutum musulmi ake nema a wurinsa domin tauhidi shine musulunci idan babu tauhidi ba imani in ba tauhidi babu musulunci in ba tauhidi babu ihsani amma da tauhidin nan da shine zaka samu certificate ko ko na shiga aljanna mala yace na qulu fi tauhidillah muna faɗi a cikin kadaita Allah mu'taqidina masu sakankancewa da yadda bi tawfiqillah da dacewa da Allah ya mana domin dacewa tana wurin Allah in bai datar da kai ba babu mai datar da kai annabi shu'aibu ya mana wannan bayani wa ya qaumi ma uridu an ukhalifakum wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah ma istata' wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib dacewa tana wurin sa in bai datar da kai ba duk duniya babu wanda ya sai datar da kai in ko ya datar da kai din duk duniya babu wanda ya sai batar da kai in ka duba tarihi za ga irin waɗannan abubuwa misali duba a lokacin da annabi sallan mutanen makka suka kore shi ya fita garin ta'if can ma ya je aka tara mashi yara suka dinga jifansa har sai da jini ya cika takalminsa ya dawo ya ɗaga hannunsa yana so ya shiga cikin garin makka suka yi gangami suka ce bai yiwuwa ka koma cikin wannan gari na makka annabi ya ɗaga hannu yana kukansa alaihi salatu wasalam yana cewa allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ila nas har ƙarshen addu'a da ya yi kamar yadda tarihi ya nuna mana jibrilu ya sauka alaihi salatu wasallam ya ce ya rasulallah lau shi ita la atbaqtu alaihim in kana so zan saukan musu da duwatsun makka da madina gaba ɗaya in nike mutanen nan gaba ɗaya annabi ce a'a ma istu sakhaban la'ana ba aiko ne zanto mai la'ana mutane ba asallahu an yukhrija min aslabihim unasan yuhiduna Allah Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiri mutane na mutane na ba sani ba sakamakon wannan addu'a da yayi ka duba kaga ikrima ai dan Abu Jahal ne Abu Jahal asalin sunansa Amr ibn Hisham yana ɗaya daga cikin mutanen da suke takakkiya suna bin annabi kasuwa in yace ya qaumi anqidhu anfusakum min nar ce ƙarya ne ni kawunsa ne ya taso a wurinmu mu ne mun riga mun san halinsa ka ku da shi amma ga ɗansa ikrima ya fito cikin ya yi imani sannan ka duba wani ibn mughira wanda ayoyi da dama sun sauka a kansa na batanci har ma suka kira shi dan zina wanda shi kansa bai ma san ko menene asalin sa ba a lokacin da ayoyin suka sauka ya tafi wurin mamansa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni da sifofi guda tara amma takwas ni na san ina da su amma guda ɗaya ban sani ba ke gaya mani gaskiya muhammadu ya ce ni dan zina ne menene asalina mamansa ta ce gaskiya bai yi karya ba saboda kai aslan mahaifinka ya kasance mutum ne mai kuɗi kwarai amma baya haihuwa don haka sai na je na kwanta da wani mutum makiyayi wanda yake kai dan wannan makiyayi ne ba dan ubanka ba qur'ani ne ya gaya mishi asalinsa wanda bai sani ba to amma ka duba ka ga duk irin adawar da yake da musulunci da irin fadan da yake da musulunci wanda a lokacin da ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karatu alqur'ani da kansa fa ya tabbatar ya ce inni sami'tu min muhammadin kalaman ma huwa min kalam al insi wala min kalam al jin wa inna lahu la halawa wa inna lahu la talawa wa inna alahu la musmir wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayh yace maganan nan ta muhammadu za ta yi rinjaye ba za a yi rinjaye akan ta ba amma bai imanin ba to kaga bai hana ɗansa khalid ba ya fito daga cikin musulmai wanda annabi ya sa mashi saifullahi maslo takobin allah abin zarewa wanda a lokacin da khalid ya tafi zai yi yaƙi da mutanen ruma sai da shugaban ruma ya kira shi ce kai wai barin tambaye ka wai shin takobi ne allan ku ya saukar daga sama aka baka aka yi maka kirari aka yi shela aka yi kuwa ake kiran ka da shi ko ko a'a ya abun yake don na samu labarin babu yaƙin da kake jagoranci ba ce sai kai galaba ya ce a'a ba ta takobi ba ne aka sako aka bani a hannuna inna ma wannan wani suna ne wanda annabin mu ya laƙa mani alaihi to ashe kenan kun ga kadaita Allah nan dacewa daga wurin Allah take in ya baka ita babu wanda zai hana ka ita irin wannan in ka koma ka dauki Abu Talib Abu Talib ya bada lokacinsa ya bada jininsa ya bada dukiyarsa domin ya ga addinin nan ya tsayu amma a lokacin da zai mutu annabi yana kansa عليه الصلاة والسلام أبو جهل دشيدة ووليد بن مغيرة سنة أكنسا annabi yana cewa kulha ya ammi a tashaffa biha laka inda Allah ka faɗi wannan kalman zan ceta maka da ita a wurin Allah ya ce a laula makafatul musabba masabba wa an zunna quraishun nama kallata juz'un min al laula zalika la qultuha in bacin kada quraishawa su ga cewa ni din nan ba dattijo ba ne. na shiga addinin yara in wofintar da hankalinsu in ba da sarari a zaki gumakansu in bacin wannan da na shiga wannan addini amma wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina ni na sa addinin muhammad yana ɗaya daga cikin mafi kyawun addini a doron ƙasa ya faɗi wannan magana amma ga irin taimakon da ya bayar da yake dacewar bata zo mashi ba daga Allah kaga bai dace ba sai aya ta sauka innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da mutumin da ka so ba Allah dai shi yake shirya da wanda ya so amma a can kuma ya ce da annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya ashe kenan za mu fahimci akwai bambanci tsakanin shiryan guda biyu nan an ce innaka latahdi an kore mai shirya an ce can kuma innaka latahdi ila siratin mustaqim akwai hidayatu tawfiq akwai hidayatu irshad shiriya ta datarwa da kuma shiriya ta nuna hanya annabi ya zo ne alaihi salatu wasalam ya nuna wa mutane shiriya ta hanya amma ba shiriya ta dacewa ba shiriya ta datarwa wannan tana wurin Allah amma shiriya ta nuna hanya yadda take annabi ya riga ya gama wannan ya yi bayani a cikin hajjatul wada wanda yake yana cewa akwai abin da ya rage wanda ban nuna muku ba suka ce a'a akwai wani abu wanda zai kai kuta wanda ban gaya muku ba suka ce a'a ya daga hannunsa ya ce Allahumma shahad fa inni qad ballak Allah ka shaida na riga na gama isarwa ashe kenan kun ga dacewa tana wurin Allah ne kuma a wurinsa ake nema don haka duk mutumin da ya nemi wata dacewa ba a wurin Allah ba to shikenan ya kaskanta a inda indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a duk ɗaukaka dacewa gaba ɗaya a wurin Allah take inna Allah lallai Allah in ji mala wahidun ɗaya yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya shi yasa zaka ga annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam da yawa Allah ya yabe shi inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku shakiran li an umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أنقول مش شركة كان كما يكي cewa ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أن كل مثلا شركة شنكم هيك تشوا هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس كاجا شيء tabbatarwa allah ɗaya ne sannan ka kore duk wani abokin tarayya annabi ibrahim ya nuna mana wannan a cikin maganganunsa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin abin da ya faɗa kenan ka ce sallata sannan ayyuka na na hajji salati wa nusuki rayuwata mutuwata tana ga Allah ce shi kadai ba shi da abokin tarayya da irin wannan tauhidin aka umurce ni ni kuma na tsayu ga nan ni ne farkon mutum wanda yake ya miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala don haka dole ne mu sani Allah ɗaya ne ayoyi da dama cikin alkur'ani sun tabbatar da wannan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa an la ilaha illahu Gashinan nan ayoyi da dama sun tabbatar da cewa Allah ɗaya ne don haka dole ne mutum musulmi yadda da wannan afillahi shakkun a cikin Allah akwai shakku ne fatiri samawati wal ard wanda ya kagi halittan sama da ƙasa ma'ana babu shakku a cikin Allah babu shakku a cikin halittunsa don haka dole ne mu sani cewa Allah subhanahu ta'ala ɗaya ne sannan ba shi da abokin tarayya wala shay'a misluhu babu kaman allah a duniyan nan ba kuma za a samu kamansa ba a cikin abubuwa guda babu wanda ya sai tarayya da allah a cikinsa a cikin siffofinsa babu mai siffa a cikin mutum ko aljani ko mala'iku ko wasu irin dabbobi masu sifofi irin na allah a cikin ayyuka irin na allah ba mai aiki irin aikin allah sannan a cikin sunaye babu mai suna irin na allah amma akwai abin da malamai ke kira isti'ara isti'ara shine misali ana iya ɗaukan suna na Allah subhanahu wa ta'ala a sanya wa mutum misali kamar aliyu al'aliyu suna ne na Allah shin abin nan ɗaukakan aliyu irin ɗaukakan Allah ne ba haka ba ne. sannan kamar alimu sani wa basharnahu bi gulamin alim muka yi mishi bushara da yaro masani alim ai suna ne na Allah amma sanin ainihin abin nan Isma'il kamar sanin Allah ne ba haka ba ne. a wata ayan alhilm haƙuri sifa ce irin ta Allah wa basharnahu bi gulamin halim da ɗa mai haƙuri shin haƙurin annabi Isma'il haƙuri irin na Allah ne ba za su daidaita ba don haka babu wanda ya kama da Allah cikin zatinsa babu wanda ya kama da Allah cikin sifofinsa babu wanda ya kama da Allah cikin ayyukansa wane ne zai raya wane ne zai kashe wane ne zai bada wane ne zai hana wane ne ke ɗaukaka wanda ya so wane ne ke tozartar da wanda ya so wane ne ke kashewa wane ne zai duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya idan ka duba na Allah ne don haka ba wanda zai yi tarayya da Allah cikin waɗannan sifofi laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kama da kaman Allah babu domin kafu dinna na aurin malaman balaga suna kiranta adatu tashbih wato harafi ne na kamantawa asalin maganan mislu mislillahi laisa maujuda kama da kamar allah ba saman mai ba ne to in kama da kamar allah bai samu ba ina ga shi allah kansa ba zai samu ba kenan wala shay'a yujizuhu babu wani abu da yake gagaran allah kamar yadda allah ya nuna awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard ba wani abu da zai gagari Allah a cikin sammai da ƙasa babu shi annabi nuhu ya gaya mutanensa wannan ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون بذاكو إيه عينين تسيري الله بقى in allah yana so ya ɓadda ku yana so ya shirye ku yana so ya halakar da ku ba za ku iya ba ku nan ba mutane ba ne waɗanda ke kun fi ƙarfin allah babu ba wani abu da kake gani wanda ya gagari allah a doron ƙasa babu shi abin da ka gansa yadda ka gansa haka allah yake so ya gansa abin da bai faru ba dama allah bai shirya faruwarsa ba abin da kuma ya riga ya zo din Allah ya riga ya masa tsarin dama yadda zai faru don haka duk mutumin da zai yi faɗa da ƙaddarar Allah to kamar da zamu karanto a gaba fawailul liman sara lillahi fil qadri boni ya tabbata ga mutumin da zai zo yayi jayayya yayi gogoriyo yayi kon gaba kon baya cikin abin da Allah ya rubuta don kafin a rice ka riga an tsara komai kafin ka zo an riga rubuta maka abin da zai same ka abinda zai zaka yi na arziki rayuwarka da shekarunka dukanan don haka kai din nan da ka zo a irin yadda kai baka ma san yadda kai ka zo ba kai ne yanzu zaka yi tsammanin za zaka gagari Allah a cikin wasu ba zai yiwu ba don haka ga rayuwa a bace wadda ke ana ɗaukan ta a hankali babu wani abu wanda yake zai gagari Allah wala ilaha gairuhu babu wani Allah koma bayan Allah kafirai mun ce sun yarda da wannan sannan ka ɗauko wata sifa ta allah ka baiwa wani wannan tarayya da allah ne misali kai ka yadda allah ne zai baka ka yadda allah ne zai hana ka yau sai ka zo ka fita kasuwanci misali abinda za ka samu allah bai baka ba sai ka ce shehi na ya hana ni ka yi shirka da allah in ka samo ka ce shehi na ya bani ka yi tarayya da allah ba wata sifa ta Allah wanda za a ɗauka a bai wani makaluki ba wanda yake da wannan ba Allah ba don haka wala ilaha gairu babu abin bauta koma bayan Allah mala yana jaddada mana wannan magana ne saboda ita zuciyar nan ita ce ake dubawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al kullu wa idza fasadat fasada al kullu ala wa hiya a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru amma idan ta bace dukkanin jiki kuma ya gurbata ku saurara ita ce zuciya an hakaito cewa luqmanul hakim a lokacin da ya yanka tinkiya ya ce wa ɗansa ka je ka ɗauko mani wuri mafi muni a cikin wannan tinkiya don haka sai ya kawo masa harshe ya kawo zuciya wani lokaci da ya sake yanka tinkiya ya ce ka ɗauko mani wuri mafi kyawu a cikin tunkiyar nan sai ya sake ɗauko masa zuciya da harshe sai ce a ah, ɗana a wancan lokaci na ce maka abu mafi muni ka kawo mani zuciya ka kawo harshe yanzu na ce abu mafi kyawu ka kawo mani zuciya ka kawo harshe shin kenan a jikinta babu wuri mummuna babu kyakkyawa ce a baba ai abin da yasa na kawo wannan saboda ita zuciya idan ta gyaru baki baya faɗa sai alkhairi amma idan zuciya ainihin ta gurɓata baki babu abin da zai faɗa in ba sharri ba innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al fuadi dalila ita magana tana cikin zuciya ne amma an sanya harshe ne ya kasance dalilin cikin abin da ke cikin zuciya shi yasa su ake cewa wai labarin zuciya akan bai fuska abin da ke cikin zuciya kana iya ganin sa a fuska don haka idan ya zama na zuciya ta gurbata baki bai faɗin wani abu in ba sharri ba idan ya zama na zuciya ta inganta baki ba zai faɗi wani abu in ba alkhairi ba to da wannan ne nake tunani a nan za mu dasa aya saboda ainihin eh, minti talatin talatin dama ya kamata mu dinga yi sannan minti goma mu bada insha allahu bayan mu yi nafila na tambaya in akwai tambayoyi cikin abin da muka karanta ba wajen maudu'i ba wato sai a yi tambaya domin in an tsawaita sai zanto abin da ake son a fahimtan ba za a fahimtan ba amma aka ɗauki abubuwa abin nan daidai ruwa daidai kurji sai zanto abin da ake ƙoƙarin a fahimta insha Allahu an fahimce shi domin an ce khairul kalami ma qalla wa dalla wato mafi alkhairin magana abin da ya karanci kuma ya sa mutane akan hanya don haka insha Allahu Eh, za mu ba da sarari a kira sallah sai mai nafila sannan a ba da filin tambayoyi kamar yadda muke yi a cikin minti goma sannan sai mu yi sallah insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk fili ne insha Allah na tambayoyi dangane da karatun da muka yi akwai tambaya sai a yi a ran asabarin Allah kai mu za mu sanya littafin al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaitan na shaykh islam ibn taymiyyah don haka sai a yi kokari a nema alfurkan littafi ne wanda yake bayani akan suwaye waliyan allah na gaskiya sannan suwaye waliyan shaidanu kuma in har zaka zama waliyin allah wani irin hanyoyi ne zaka bi don zama waliyin allah don haka sai a yi kokari a nema insha allah na eh wannan al'aqidatu tahawiyya akwai shi a kasuwa akwai shi eh akwai shi insha allah na'am na'am a ban san kudin shi ba gaskiya wannan bai fi talatin talatin ba wana now now bai fi talatin talatin ba nake ga eh ba zai wuce haka ba now shi kuma wancan na ga sai an dangana da kano a kano ne ake samun shi ana yi samu eto eh to alhamdulillah to alhamdulillah wa alaikum salam now Ah, ai nan wucin gadi ne muka zo to bari dai muka abin da hali zai insha Allah na'am don alkawari ne ba za mu yi cewa yi eh ba gaba daya na'am alaikum salam na'am eh eh eh duka abin nan ruwa biyu ne Eh, ana ce salaha da saluha eh, duka ana faɗa rai da gaske eh, amma saluha ya fi mubalaga akan salaha wato idan ka misali in ka ce zahuba rajul zahuba kaga asalin magana zahaba ne amma in ka ce zahuba wato tafiya ta zama mashi jiki <laughs> Gaga ne? to haka idan saluha idan ya zamana nagarta ce ta abuci zuciyar to kyawu ko zai abuci jikin shine saluha e in nagarta ce wato constant aka same shi shi zuciyarsa ta gari ce da tsarki to shikenan nagarta ce kuma za ta abuci ainihin jikin nasa shine bambanci in ka ce akalar rajulu mutum ya ci amma akular rajulu cin ya zai masa jiki <laughs> ka ne yayi duk sanda ka gansa shi cikin cin abinci shine bambanci don haka wannan akwai mubalaga akan wancan madi ne eh ya ci amma cin da yake ya zame masa jiki shi bai rabuwa da cin <laughs> ya gari yayi now wa alaikum salam eto eh abin nan akwai kaman shekul islam bin usaimin ya yi littafi kan wannan magana ya yi kokarin kafa dalilai akan cewa allah wata wahala yana da sunaye fiye da 99 don haka yana da kyau a nemi littafin lallai wannan bayani ya yi shi kuma ya zo da hujjojinsa kwarai da gaske cewa sunayen Allah sun fi casa'in da tara kuma nan ma ji akwai wani bawan Allah da na gyara wani littafi nashi nan Bashir da ya rubuta ya kawo wani na gyara shi ma ya yi magana kan irin haka din don haka sai ya nemi littafin insha allahu nan ina ga yana wurin koka goro ne eh, in an tuntube shi za a samu na'am wa alaikum na'am na'am na'am to wannan <coughs> akwai hadisin da ya nuna haka wannan a sakamakon haka ya yasa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ko fatihatul kitab malamai sun yi sabani kan wannan mazhaban shafi'i in dai liman na karatu a bayane ne ko a asirce dole kai ma ka yi karatu saboda sun kama wannan madogara babu sallah ga mutumin da bai karanci fatiha ba amma a wurin malikiya abinda suke akai tun da liman shine jagora in ya ja duk ta kowa yana biye da shi idan ya karanta kai shiru in ya shiru sai ka karanta eh wannan malamai sun saba kan wannan eh kowa kuma yana da tare da hujjansa saboda shi imam malik ya ce inna ma ju'ila al imam li yutamma bihi an sanya liman ne don ai koyi da shi ya dauke to amma su kuma suka ce a ah, ai an ce faqra umma tayassara min al qur'an in ka karanta fatiha ai qur'ani ka karanta shikenan eh shikenan insha Allah to za mu tara da sallah insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu